don tsoron da kake ji kada Allah ya maka azaba waɗannan abubuwan guda hudu su suke tankaɗa mutum ya yi bauta girmama Allah ƙaunar Allah kwaɗayin samun rahamar Allah da kuma tsoron azabar Allah idan waɗannan abubuwan guda hudu suka gina a zuciyar bawa ya je yana son Allah wallazina amanu a shaddu hubban lillah ya je yana girmama Allah wa kabbirhu Kabira. yana kwaɗayin ramar Allah yana tsoron azabar ai una rabban khawfan wa tama'a khawfan min azabihi wa tama'an fi rahmatihi ana tsoro ka a fada cikin azaba ana kuma kwaɗayin a samu rahama شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a wannan aya bayan an tabbatar da naɗin sarauta an tabbatar da naɗin shugabanci da jagoranci a hannun ɗalu kawai sai ya fara aiki falamma fasala ɗalutu bil junudi Allah ta'ala ya ce lokacin da ɗalut ya kama hanya shine ma'anan fasala ma'ana masha wan fasala an makanihi ya kama hanya ma'ana ka kama shirin tafiya yaƙi bil junudi da wannan bataliya tasa junud shine aljaishul buqatilun wata bataliya ko wata rindina wacce take mai fita yaƙi su ake kira junud walillahi junud samawati wal ard bataliya dandazo taro gayya tawaga shine yace falamma fasala talutu bil junud lokacin da talutu ya wato kama hanya da shi da bataliyarsa ƙwala sai ce musu inna allaha mubtalikum bi naharin lalle Allah zai gwada ku zai jarabce ku zai auna nauyin imaninku ta hanyar bijiran muku da wani teku za a ƙishirwa mai tsanani sannan za a gwada ku a ce kowa ya sha domin a ga mai biyayya dama kuma an san bujirarru ne wasu daga cikinsu to da aka shi yasa aka ce to za a gwada su da kogi faman shariba minhu wanda ya je ya kwankwada ya sha falaisa minni to mun yi hannun riga da shi ba ni ba shi ba shi ba ni wa man lam yat'amhu wanda kuma bai ɗanɗana shi ba ma'ana bai sha ba fa innahu minni wannan shi ma na wani. ma'ana wannan teku zai zama jarabawa da za a tantance wanda ya cancanci a tafi yaƙi da shi da wanda bai cancanta ba illa man yightarafa gurfatan biyadihi sai wanda ya kamfata kamfata guda daya kuma da hannunsa guda daya ba ce biyadaihi ba sai dai ka je ka yi haka da hannu daya to shine sai ka dan kurba to shine alamar cewa kai mai biyayya ne fasharibu minhu aiko da aka zo suka kasa cin jarabawa suka kama shan ruwan nan illa kalilan minhum Allah ce sai yan kaɗan su kaɗai ne suka rage ba su sha ba ko kuma suka kamfata da hannu ma'ana sun su kashi uku kenan wasu sun sha ruwan fiye da yadda aka ce a sha da kamfata da hannu ɗaya wasu ba su sha ba kwata-kwata wasu kuma sun sha amma ɗan kaɗan da aka biyu sun ci jarabawa wanda ya kamfata da tafin hannu ɗaya wannan shi ma nasa ne ko hakanan kuma wanda bai sha ba kwata-kwata shi ma nasa ne amma wanda suka sha to waɗannan ba za su iya yaƙi ba sun tun daga nan sun faɗi a jarabawa falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu lokacin da ya ƙetare wannan teku da shi da waɗanda suka yi imani da shi ƙadu sai suka ce laƙowa ƙatalanar yau mabi jaluta wa junudi kai yau fa ba mu da iko ba yadda za mu iya tunkarar jaluta da bataliyarsa ma'ana har tsoro ya cika zuciyarsu firgici da razana da kaduwa ya cika zuciyarsu bisa abin da suka gani na yawan bataliyar jalut da kuma karancin bataliyar dalut domin an bar wasu a baya walau kasirar kathiran la fashiltum wala tanaza'atum fil nan walakinna allaha sallam wa qala qala allazina yadhunnuna annahum mulaqullahi Allah ta'ala ya ce sai waɗanda suka tabbatar azzannu huna yana nufin alyaqin waɗanda suka tabbatar annahum cewa su mulaqullahi za su gamu da Allah sun yadda da Allah da ranar alkiyama suka ce kam min fi'atin qalilatin ai da yawa ake samun bataliya yar kaɗan ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah take rinjaye akan bataliya mai yawa amma bi izinillah da izinin Allah da yawa an sha ganin yan kaɗan saboda taimakon Allah an sha ganin yan kaɗan saboda ƙarfin imani an sha ganin yan kaɗan saboda jajircewa ko saboda ƙwarewa ko saboda sanin makamai yaƙi su yi nasara a kan waɗanda suke masu yawa wallahu ma'as Allah ta'ala yana tare da masu haƙuri da ƙarfafa su da ba su goyon baya da kuma taimakonsu wannan aya akwai darussa da yawa a cikinta darasi na farko shine annahu yanbaghi bagilil ƙa'idi an yatafaqqada junudahu wato wajibi ne akan jagora ko shugaba ya dinga bibiyar waɗanda yake wa jagoranci yana ganin halin da suke ciki domin ya tantance waɗanda suka cancanci su yi aiki da waɗanda ba cancanci su yi aiki ba ma'ana kowa a sa shi a babin ƙwarewarsa da yake cewa falon ma fasala ƙwalutu bil junudi kaga kenan za a tafiya faslu faslu ma'ana ya musu daki daki ya musu sansani ya musu bataliya ya musu wato sansani sansani yadda zai ji daɗin gudanar da su wata dabbara a hawalahum warattabahum ya tsara su ya jera su ya kuma shirya su a kan layi shi yasa wannan shine ma'anan fasal talutu bil junudi don haka wannan yana nuna mana cewa komai a dinga yin tsari inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son in za a yi yaƙi a yi sau-sau a tsari kada a yi harigido ko ta ci barkatai ko a abu ba tsari to Allah baya son wannan don haka wannan aya tana koya mana yin tsari komai za a yi a tsari a yi abu layi a tsari a ware ƙwararru kamar yadda ake yin tsarin karatu a ce ga 'yan fanni kaza ga 'yan fanni kaza su ma sojojin haka ake musu fanni fanni sojojin bataliyar sama sansaninsu daban sojojin bataliyar ruwa sansaninsu daban sojojin bataliyar ƙasa sansaninsu daban su ma na ƙasan akwai 'yan atilare akwai 'yan bindigogi akwai 'yan kaza su ma kashe-kashensu to haka nan shi ma ɗalut haka ya jera su ya tsara su da haka wannan gurin falon ma fassala talut bil junudi yana koya mana yin tsari cikin lamura sannan darasi na biyu da zamu koya daga wannan aya annahu yajibu alal qa'id an yamna'a man la yasluhu lil harbi sawa'un kana mukhazzilan aw murjifan cewa wajibi ne ga shugaba ya hana wanda bai dace ije yaƙi ba daga cikin wanda ba su dace su je yaƙi ba akwai mutum biyu muhazzil mai ma'anar muhazzin wanda zai dinga sage muku gwiwa wanda zai dinga sanyaya muku gwiwa wannan bai kamata a je yaƙi da shi ba wanda zai dinga cewa to ku yanzu in ma mun je fa ba dole mu nasara ba al'amarin nan fa ba dole ma mu dawo ba ya dinga tsorata mutane na firgita su a ce kai koma gida na ka tafi da shi wal murjifu da fil madinati shi ko mai irjaf shine wanda zai ta yada jita jita suna da yawa mu 'yan kaɗan ne to in aka tafi a haka to ya za a yi murjif kenan to Allah waɗannan biyun duk tafiyar da za a yi da su ba a nasara wanda zai yada jita-jita da wanda zai dinga sagewa mutane gwiwa yana sare musu gwiwa waɗannan ba abokan tafiya ba ne kawai za a yi aiki a sa gaba kawai a je a yi a dogara ga Allah shi ne yake cewa faman shariba minhu min ni. anan aka ciro wannan fa'idar amma lam yat'amu fa innahu minni ila man irtarafa ghurfatun bi yadihi sadar darasi na uku an min al ikhtiyarar ikhtiyar Da jund li yuzhira man huwa ahadun wa man laisa bi ahal. cewa yana da cikin hikima ka gwada bataliyarka ka tantance don ka ga wane ne ya cancanta ya yaƙi wane ne ko bai cancanta ya je yaƙi ba wannan shi ake kira almunawaratul harbiya wato atisai a je a yi atisaye a yi gwaji a tantance waɗanda suka cancanta da kowa ƙwarewarsa wannan shi ake kira atisaye wanda ake tantance wanda suka kamata da wanda ba su kamata ba ya dangana ga irin a cikin al'asalibul harbiya dabarun yaƙi to nan ne ake tantancewa shi yasa annabi alaihi salatu wasalam za ga wataran zai sa sahabbai su gudu da kafa wataran su gudun koyon harbi wataran su yi tsere akan raƙumi wataran su yi tsera da kafa wataran su yi tsera na harbi domin dai a ƙara tantancewa akwai lokacin da aka je yaƙi ma aka ce a mai da yara wanda shekarunsu bai kai su iya yin yaƙi ba sai aka mai da wani sai aka ɗau ɗaya sai wanda aka mai da ɗaya ki wancan da aka ɗauka an muna kokawa a gida ina ka da shi aka ce to ku zo ku yi kokawar suka suka yi kokawar shi da aka ce koma gida ya kada wanda aka ce ya tafi da aka shi ma sai aka ce ya zo a tafi da shi to irin wannan shine ake kira almanawaratul harbiya sannan darasi na hudu dalut ya jarabci mutanensa ta hanyoyi guda uku anna dalut tamtahanahum ala thalathati aujuhin na farko man shariba minan nahari kathiran fa haza qad tabarra'a minhu duk wanda ya sha ruwa da yawa daga wannan teku to ya riga ya ce ba shi domin ya riga ya faɗa a jarabawa ba zai iya yaƙi ba na biyu mallam ya sharaf shay'an fa haza min talut ay min junudihi muqarrabina wanda kuma bai ɗanɗana ko ɗaya ba wannan yana cikin bataliyar ɗalut, wanda za a tafi yaƙi da shi domin ya ci jarabawa sannan na uku man shariba minhu gurfatan biyadi sai wanda ya kamfata da tafin hannu fa haza lam yatabarra minhu shi wannan bai ce ba shi ba shi ba domin shi akalla ne ya ci jarabawa amma dai ba kamar wanda bai sha kwata-kwata ba domin ba wai kishirwa da aka kawo musu a lokacin ta jarabawa ce ba kashirwa ba ce da ka ƙetare kogin sai ka ji ka ƙoshi dama gwada ka aka yi a sa maka kishirwa kuma a ce ga kuma a ce kakkasha kamar azumin nan da muke yi ne ai gashi ana rana ana kishirwa ga ruwan sanyi kana kallo amma sai ka kisha saboda kana ganin girman Allah ashe wannan azumin da muke jarabawa ce Allah ya san mai azumi ya san wanda baya yi azumin nan kuma shi yake ƙara tabbatar da kai ba munafiki ba ne domin za ka iya shiga ɗaki ka sha ruwa za ka iya shiga ɗaki ka ci abinci ka fito ka goge bakinka ka ce kana azumi isa ya gane amma kaga saboda kana tsoron Allah kana san Allah kana girmama Allah kana kwaɗayin rahamar Allah kana tsoron azabar Allah sai ka haƙura har sai an sha ruwa kowace irin ishirwa kake ji to wannan shine jarabawar da ga ruwan muna kallo ba ruwan ne babu ba ba kuma ka sha ba zai shawo ba amma sai ka kisha saboda ganin girman Allah ai kamar waɗannan ne masu kamun kifi ranar asabar ranar da aka hana su su ɗin asabar sai kifi ya fito barjak gashi nan barjak amma ranar da kuma aka ce a yi kuma kifin da kyar ka kamo ɗaya ko biyu a ranar da aka hana ku sai ga kifi ya zo bakin ruwa yana ta iyo yana ta kaza in ga isa ka kama shi eh? was'aluhum an alqaryati Lati kanat hadirat izi iz yaduna fi sabti iz hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbiduna la Sau saboda jarabawa ce ranar da aka hana sai ka ga kifin ya zo da yawa ranar da kuma aka ce a yi sai a kama ɗan kaɗan. ashe kaga jaraba Allah yake musu kifayen tsokanarsa suke in kun isa ku kama muran asabar sai suka ce to ai muna da dabara sai suka zo ran lahadi ko ran juma'a sai su yi muka a bakin a bakin ko su sa fatsa fatsa su sassa fatsa shikenan ba su yi rusu din ran asabar ba amma kifin da ya zo gurin sai ya fada rami sai ya kasa fitowa ko kuma ainihin fatsa ta kama shi ko tarko ya kama shi kaga sai ran lahadi zai zo su kwashe kifayensu to kaga wannan dabara ce an ki cin biri ci dila shi yasa ya ce a allah musu jarabawa don ya ga wane ne zai iya haƙuri wa hazal ibtila awalan ya'lama bihi man ko li'lama bihi man yasbiru ala al-mashaqqati mimman la yasbiru an yi haka ne don a tantance waye in aka sa shi cikin kunci aka ce ya haƙuri zai yi haƙuri kama ai lokacin aikin hajji ne da Allah ta'ala ke cewa ta wari ma wa liya liya'lam Allahu man kafin bil ghaib da aka hana sahabbai yin farauta a lokacin da suka yi harama da aikin hajji sai ka ga gada ta shigo cikin gidanka gada ta zo tana ture ka gadar da sai ka mita da gudu zaka kama amma sai ka ganta ta shigo har cikin tantinka Allah ya ce liya'lam Allahu man kafin bil ghaib don Allah ya gane wa zai ji tsoronsa a ɓoye shi kana kallanta gashi ta zo amma kuma da an gama harami sai ta falle da gudu amma tun da an ce kakka kama ta sai Allah kuma ya sa ta zo har cikin ɗakinka kun wannan menene jaraba ce to kamar wannan wayar taka ce an ce personal ce taka ce kana da ki ɗinka ko patent ɗinka ko kaza amma kai ka san me ka saka a ciki da aka kowa mai waya a ji tsoron Allah ya ga me a cikin wayarsa ko me kasa wani bidiyo kake saukewa wani audio kake saukewa wani hotuna kake saukewa wani site kake shiga me kake kallo shin wannan waya ka mai da abin neman ilimi abin jin karatu abin kasuwanci abin sana'a ko kuma ka mai da abin wasa abin wargi abin badala ko kowa bai gani ba ai Allah ya ganka me kake da wayarka to irin wannan jaraba ce guda uku kaga masu su an jarabce su da hana su kamun kifi rana asabar sai kifin ya zo da yawa don Allah ya gwada su waɗancan sabai an hana mu farauta a lokacin da muka yi harama da aikin haji farauta irin ta namun dawa sai kuma namun dawan su dinga zuwa har gida har cikin tanti wanda za ka iya kamawa da hannu kuma za ka iya sukanta da kibiya nan take amma kuma da ya alama Allah man ya khafu bil ghaib haka nan Talut ya fita da bataliyarsa domin Allah ya gwada su ya ga cewa wane ne zai sha ruwa waye ba zai sha ba waye zai sha dan kadan to haka wannan ibtila'i ne a kuma sannan wannan din bayan kasancewarsa ibtila'i kamar kuma horo ne horo ne ka saba da juriya ka saba da jura kishirwa ka saba da jura yunwa kama wani tadrib ne horarwa ne shi sa aka ce kasu sha shi sa duk wanda ya sha ruwan jaluta to ya fi tafi kenan su sun sha ruwan jaluta shi sa sai suka kasa yaki to sannan fa'ida ta biyar an anna aksara ibadillah la yunafizu amar Allah mafi yawan bayan Allah in an ce a yi ba sa yi ko to gashi nan ba bu minu illa kalilan? minhum wa kalilun min ibadiy shakur kaɗan suke godiya wa in tuɗe tara man fil ardi dilluka an sabilillah to da haka masu biyayya kaɗan ne wanda za su yi biyayya kaɗan ne masu biyayya kaɗan ne mafi yawan mu in an ce mu yi ba ma yi mafi yawan mun an ce mu bari ba ma bari mafi yawan mun an ba ba ma godiya mafi yawan mun an jarabce mu ba ma haƙuri mafi yawan mun ma'aikata laifi ba ma yin nadama mu tuba wannan yasa ake samun matsala fa'ida ta shida jawazu ikhbarin insani bil waqi idza lam yatarattab alaihi mafsada wato zaka iya ba mutum labarin abin da ke faruwa ko abin da ke faruwa nan take abin da ka gani idan babu wata barna a ciki kamar yada labarai akwai labarin da bai kamata ka yada shi ba akwai labari ɗaya sai ya haɗa yaki lokacin da aka yaki a ruwanda ai kun ga wani ne yada labari cewa kabila kaza ta kashe kabila kaza da yawa sai wannan kabila ta yi fushi ta kai waccan hari aka kisan kiyashi aka kashe gomman dubban mutane wanda ake kiransa kisan kiyashi kuma labari ne asali na karya aka yada shi yasa ba kowane labari ƙwararru da ake suke zuwa suke karanta bangaren mass ana gaya musu yadda ake taking news da making news in ka zo labari sai ka sa wannan 5w din nan da h when who where and how and, eh? who ya faɗi labarin waya ina aka yi labarin wayan yaushe aka yi labarin ko and how yaya labarin ya faru bayan ka gama tantancewa kuma sai ka ga to kuma labarin ya dace a sake shi yanzu ko bai dace a sake shi ba Ta amma yanzu kawai mutane sai kawai mutum ya samu yan social media sa ga yana yada rigima. rigima waɗannan abubuwa sukan kawo fitintunu da yawa da haka kaga suka ce la taqata lana al bai jawo ta wa junudihi kaga wannan wato tsoratarwa ce wai ba mu da iko ba mu da ƙwazo shine ne ɗin ba mu da energy ba mu da ƙarfi eh? na yadda za mu iya tinkaran jaluta da jinudi al yau a wannan rana wannan al'adu zihini ne ko al'adu zikiri sana abu na bakwai annal imana mujibun lissabari wata hamul idan mutum Allah ya azurta shi da imani to imani yakan sa mutum ya yi juriya kuma shi yasa ake cewa allazi qala allazina zununa annahum mulaqullahi waɗanda suka tabbatar za su haɗu da Allah to imanin su ya gaya musu su jure ko za su mutu imman nasaru aw shahada sun yarda su jure ko su mutu ko su rai dama ihdal husnayni ne ko ka mutu ko kai nasara duk wanda ka samu a ciki inda ka fito don Allah shi ma ya dace sana abu na takwas annallahu ta'ala yabtali ibadahu imma bi fawati mahabubin aw husuli makaruhin jaraba da Allah yake wa dan adam guda biyu ci ko dai in jarabce ka da ka rasa abin da kake so ko in jarabce ka da ka haɗu da abin da baka so aya nan jaraba take wani abin baka son sa sai ya faru wani abin kuma kana son sa sai ya ki faruwa wata ran sai ka haɗu da abin da baka so ka rabu da abin da kake so to shi kuma shine jaraba ai jaraba ba ta fita daga ɗayan biyun nan ko ka haɗu da abin da baka so ko kuma ka rabu da abin da kake so wannan shine jarabawa shi yasa ga waɗannan sun kasa cin jarabawar na farko sun baro gidajensu sannan kuma an hana su yin abin da suke so shine shan ruwa domin a gwada haƙurinsu kuma sun kasa cin jaraba Yusa ce faman shariba minhu falaisa minni wanda isha to mun raba gari da shi amma lam ya ta'amu ta'am ta'am dandana ya fa innahu minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni wanda bai dandana ba ma to muna tare illa face man ihtarafa ghurfatan sai wanda ya kamfata biyadihi bai ce biyadaihi ba da sai ka ci ko hannayen ka biyu haka kawai zaka yi da hannu daya sai ka ɗan surɓa. to wannan kana tare da bataliyarsa sannan matsala ta tara ko fa'ida ta tara an Allah azza wa jalla inda al-ibtila yarhamul khalqa bima yakunu fihi baqa'u hayatihim Allah ta'ala a wajen jarabawa yakan jarabci mutane kuma ya musu sauki a cikin abin da ba makawa domin wanzuwar rayuwarsu shi sa kaga duk da Allah ya ce ai azumi amma sai Allah ya tausaya wa matafiyi da mara lafiya ko Allah ya ce ai azumi amma ya san akwai waɗanda za su iya yin azumin amma da wahala akwai waɗanda za su iya yin azumin amma da su fuskanci matsala sai Allah ya ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kaga Allah da ya dora doka sai kuma ya istisna'i yace banda kaza da yace ka a ci mushe ka a ci jaki ka a ci kaza sai kuma ya da yake cewa man turra ghaira bagin wala adin fala ithma alai sai Allah ya ce to fa in ka tsanantu tsananin bukata ya kama kaza ka mutu kuma babu babu abinci sai tsiran jaki ko tsiran alade shi kenan ya ci a baka yanka biyu a baka tsinke biyu wani ne je wani gari sai ya ga miya guda uku sun fito irin aikin da awa din nan ne sai suka faɗo wani gari suna wa'azi suka faɗo wani garin maguzawa da sai suka ga miya guda uku wata tana sai da abinci ga shinkafa amma kuma miya guda uku ce to kenan sai ce wannan miya fa sai ce wannan miyan kale ne ma'ana miyan kare ce naman kare ne a ciki yace wannan kuma miyan alaje ne wannan kuma miyan rago ne to da ragon ba ma guje da aladan ba ma guje da karen ba ma guje wace miya za a zuba ma to yana jira yana tunani ko a zuba masa ta ragon sai ta ce amma idan man nan ya kare sai mu ɗebo na nan sai mu zuba a nan wato an aka ga mai yayi karanci a taragon to sai a ɗebo a na aladen sai a zuba kuma an ga na aladen yayi kaɗan sai a ɗebo a na ragon a zuba sai ce kai babu shinkafa fara da madara ta ƙara musa shinkafa fara da madara ma'ana miyar duka ba wacce ta halatta a cikin uku ma da za su tsananci tsananin bukatuwa ba yadda za su yi sai su kara su ƙara su ci ta mushen ragon da su ci ta alade ɗin kuma da su ci ta aladar ƙara su ci ta karar. dukkansu ba haramun ne amma kuma wani haramcin ya fi muni a kan wani na alade ya fi muni mai binsa na kare mai binsa na mushen rago tunda yankan ba maguji ai da shi da mushe layinsu daya to saboda haka Allah ta'ala duk sanda ya jarabci mutane da wani abu sai kuma ya ban musu kofa ta in an shiga tsanani to wannan abin da ya haramta za a iya baka dama kai amfani da shi ɗan ƙanƙanin lokaci ya suka ce a darurat tubihul mahzurat wa darura tuqaddaru bi qadariha ita darurar ana ɗiban daidai gwargwado wanda za a yi amfani da shi kuma suka ce iza daq al'amru ittasa'a wa iza tasa'a daq idan al'amari ya kuntace to sai shari'a ta bude shi in kuma ya bude da yawa sai ta kuntace shi sannan fa'ida ta goma raddu alal jabariya akwai su da ake kiransu jabariya waɗanda suke ganin wato aikin da mutum yake ba ma shi yake yi ba kawai komai kai ba laifinka ba ne kawai kamar kawai ganye ne iska tana kaɗa shi da kuma gashi Allah ya ce faman shariba ashe kenan kowa yana da aikin da yake yi da kansa kuma illa manik tarafa manik tarafa kaga kenan mutum zai iya aikata aikinsa da kansa da haka ana raba mutum aikin da ya aikata zuwa gare shi amma halitta aikin ake raka wa Allah amma aikata aikin zuwa ga wanda ya shi sannan matsala ta sha ɗaya an qalila minan nas ya allazina na indal balwa ta idan jarabawa ta zo ko tsanani ya zo to a nan ake gane yan kaɗan waɗanda za su yi juriya su yi haƙuri su daure sai kaga yan kaɗan ne suke tsallake irin wannan jaraba shi sa ya ce fasharibu minhu illa qalilan minhu mas'ala ta goma sha biyu anna minan nasu manya kuna murjifan au mukhazzilan a cikin mutane ana samun mai sage gwiwa ana samun mai yada jita-jita wanda zai karya muku zuciya ko ya karya muku bataliya ko ya jefa muku tsoro ko ya sa muku firgici kisa Allah ya ce wal murjifuna fil madinati ko لنغرينك بهم ثم لا يجارونك فيها wallazi قليلا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة Allah ce ukun nan idan ba su kame bakin su ba sai na yi kace-kace da su la illam yantahi almunafiquna idan munafikai ba su ja bakin su sun yi shiru ba waɗanda suke yakin musulunci a boye yan sara suka addini su soki addini su ɓata addini amma kuma suna cikin addinin wallazina fi qulubihim maradun da wanda akwai ciwo a zuciyarsu na wato eh, shakka ko shubaha ko sha'awa ko makamantansu wal murjifuna fil wal murjifuna fil madinati bihim hmm. za mu cuna ka kansu. su summa la yujawirunaka fiha illa kalila. mal'unin Allah ce tsinannun banza aina masu suqifu ukhizu wa ta katila. saboda haka ba a san mutum ya zama mai yada jita-jita mai kawo labaran da zai kawo tashin hankali ko ya kawo dar hard speech kenan irin abubuwan da zai kawo faɗan addini ko faɗan ƙabilanci ko faɗan siyasa mutum ya amfani da social media ya hada rigima addini ko rigima siyasa ko ta kabilanci waɗannan mutanen tsinannu ne shi sa yake cewa wato sharrun nas mafi sharrun mutane almasha'u na bin namimati hmm. almufarriquna bainal ahibbati albahuna lil buraail ayn shirarul khalq tantiran ashararu almashauna bin namimati masu yada annamimanci su dau magana wannan su gutsire su hada da tawancan su hada su fada yanzu wani zai zo ya lacca su akan wani abu daban wani ma ya laccasa akan wani abu daban ina aka samu wani karo sai wani dan social media yanko minti daya a nan ya yanko minti daya a nan sai ya sa hoton wani a ƙasa ya sa hoton wani a ƙasa sai ya ce wani ya ma wani raddi shi fa wannan bai sani ba wancan bai san abin da wancan ya ce ba shi dan social media shi ya ji wancan ya ji wancan ya ji sun ci karo sai ya gutsuro sai ya sa hotunansa a ƙasa sai ya wa ɗaya X sai ya wa ɗaya tik ko ba haka kuke yi ba ɗan social media haka suke yi don an tashi shiga wuta ɗan social media kana saun gaba duk wanda ya haɗa fitina duk ɗan social media da yake haɗa fitina tsakanin malamai ko yake haɗa fitina tsakanin al'umma to wannan masu haɗa-haɗan su ne masha'u na bin namimati su ne shirarun halki almasha'u na bin namimati almufarriquna bainal ahibbati da wani da wani akwai soyayya amma sai su haɗa rigima tsakaninsu albahuna lil bura'a'il ayyib masu kirkiran laifi su jingina ma wanda bai basu ce wane ya zagi wane wane ya zagi wane alhalin shi ya wa'azinsa ne ba da nufin ya zagi wane ba shi kuma wane ya shi ma ba da nufin wane ba amma su za su haɗa wannan rigima da haka waɗannan su tanadi mazauninsu su ne tantiran ashararai in ji manzo Allah da haka kai ɗan social media da kake haɗa mutane faɗa to kai ne tantirin ashirari kun ga wannan akwai a cikin mutane akwai wannan kalar masu haɗa fitina sannan matsala ta ko darasi na goma sha uku da zamu koya daga wannan aya annal yaqina yahmilu al-insana ala sabr wa tahammul wal amal wal raja idan mutum Allah ya sa yana da yaqini yana da sakankancewa to wannan sakankancewa zai zai dora shi akan hakuri da juriya da guri da kuma fata shine yake cewa qala allazina yadhunnuna annahum mulaqullahi kaga wanda iya yadda za a gamu da Allah ai baya tsoron abin da yake na gaskiya ko da za a mutu sannan matsala ta goma sha hudu isbatu mulaƙatillah a cikin wannan aya an tabbatar mana akwai gamuwa da Allah shi kansa a ce maka za a gamu da Allah ai wa'azi ne babba Allah ya zunnu ulaika annahu mab'uthuna li yawmin azim yawma yaqumu nasu li rabbil alamin kai baka jin za a tashi a tsaya a gaban Allah a sha tambayoyi ashe yadda za a tashi bayan an mutu kuma za a hisabi zai rage maka abubuwa da dama a rayuwarka waɗanda suke na kurakurai da haƙƙin jama'a sannan matsala ta goma sha biyar anna zonna ya a tifi muhallin yaqin akan yi amfani da kalman zonnu in ka tashi fassara a nan kaka ce waɗanda suke tsammani ko suke zato in ka tafka uban kuskure domin anan da zato suke yi ada ba musulmi bane wanda yake zaton alkiyama za ta tashi ko ba za ta tashi ba to ina ma shigo musulunci wa bil akhirati hum yuqinun sai wanda ya sakankance ɗari bisa ɗari akwai alkiyama to da ka zannu anan ya zo da ma'anan yaqini yace zununa annahum mulaqullahi sannan mas'ala ta goma sha shida ana qad taghlibul fi'a alqalila fi'atan kathiratan bi iznillah akan samu yan kaɗan. su yi nasara akan mutane da yawa ko a lokacin yaƙin badar ma ai an ga wannan darasin ko sahabbai 313 suka yi nasara akan mutum dubu sun ninka su sau uku mutum dubu suka fito wa sahabbai su kuma su ne da sha uku. amma Allah ya ba su nasara a wannan tafiya da na ta umara ta ƙarshe na je badar daga cikin madina na cewa direba daga nan zuwa badar zai kilomita nawa yace zai yi kilomita 150 yace to da mun yi sallah asuba ka ɗauke mu kama hanya muka kama hanya ta tsakanin duwatsu muka yi tabi akwai kwalta da har garin badar a nan ba muka sha shayi a nan muka yi break muka je filin badar inda aka yaƙin badar ɗin ga filin nan an kewaye shi yanzu gaba ɗaya a cikin garin kuma an rubuta sunayen duk sahabban da suka zo yaƙin badar da ma waɗanda suka yi shahada a yaƙin badar sahabbai a rubuta sunayensu duk a cikin wannan kilif da na yi a gurin na karanto sunayen su. kuma na bada tarihin yadda aka fara yaƙin badar da yadda ta ƙare da kun ga 'yan kaɗan ne su amma suka yi nasara akan mai yawa da aka kan min fi'atin ƙalilatin galabat fi'atan kathiratan bi iznillah wannan ya faru a gurare da dama a zamuna da dama a lokuta da dama Allah ba yan kaɗan nasara akan masu yawa sannan matsala ta goma sha bakwai annal waqa'iq wal hawadith la takunu illa bi iznillah duk abin da ke faruwa din nan dole sai da izinin Allah imma al iznu shar'i aw al iznu al kauni ko dai ya zama izinin nan na shari'a ne Allah ya ba wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah ko an maka sammu ko an maka makaru ko an maka tsafi ko an jefe ka ko an maka sihiri bai isa sihirin ya kama ka ba sai idan Allah ya yarda don Allah ya bada izini shi yasa ake so kai addu'a ka yi azkar domin neman tsari daga waɗannan masu sihirin amma kakka ji tsoron wani matsafi ko wani mai sihiri ya firgita ka wala yi lihu sahiru haisu ata ma itun bihi sihir inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amalal mufsidin ka samu yaƙini cewa tunda kayi addu'a kayi azkar to Allah ta'ala an kaga wani abu ya same ka sai dai kaddara daga Allah amma ba mutum ba haka kawai mutum ya firgita ka sannan matsala ta goma sha takwas cewa izinin Allah kashi biyu ne izinin kauni wa izinin shari'i akwai ba da dama kaunan ma'ana Allah ya kaddara abubuwa su ta faruwa ga su nan ba yadda ka isa ka tare su ko ka yi imani ko ba ka yi imani ba akwai kuma abin da Allah yake ba da izinin su izini irin na shari'a wanda kuma kamar halacci kenan Allah ya halatta abin uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulim hmm. kaga wannan izini ne na shari'a sannan matsala ta goma sha tara fadilatu sabar an gaya mana falala haƙuri da aka ce wallahu ma'as sabiri Allah yana tare da masu haƙuri ashe kenan ya kamata mu yi haƙuri domin Allah yana tare da masu haƙuri bahaushe yana da wata karin magana da yake akan haƙuri ya ce mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha roman dutse shin dutse yana dafuwa me bahaushe yake nufi to akwai hikima mai haƙuri yakan dafa dutse ma'ana in kai haƙuri ka ba a hankali nasara za ta zo maka sai ka ga kamar dutsen ya dafu amma ba dafuwa ya ba haƙurinka ne ya kai ka ka ci nasara na Allah ma'as sabiri hmm. Allah yana tare da masu haƙuri to ya ce ma'as sabiri ma'a ma'iyya ita ma'iyya din nan a matsalar mu ta 20 akwai ma'iya khassa akwai ma'iyya amma akwai khassatul khassama wata rana sai ka ji Allah ya ce inna Allah ma'ana kuma annabi alayhi salatu wassalam lokacin da suka shiga garu sau da na je maka na nemi direba na ce kai ni garu sau muka je bakin dutsen na yi haka na ga hulata za ta faɗo na ce yanzu don annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau akalla fa sai kai awa shida in kuma kana da jiri to kan ma ka fara akalla sai kai awa shida sannan za ka kai wani cikin ramu. in kuwa kana da jiri kan maka don za ka iya rabi in ka leƙo ka ga motoci ga su nan firfir a kan titi ba sa aka ci ba sai ka birgino ya kalle mu yace ce to kamar kai yanzu da kake da dan abin nan haka wataƙila kai awa takwas na ce na fasa bari yi bayani na daga bakin dutsen wato wannan zai nuna maka wani babban darasi na ce yanzu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda allah ya fi so duk halitta allah babu kamarsa amma saboda addini izo ya shiga wannan gurin ya yi awa saba'in awa saba'in da biyu ba wuta ba ruwa ba ac ba taga cikin kogo in allah ya ga dama zai ɗauko jibrilu ya ɗora shi a fikafiki kiftawa ido ya kashi inda yake so hmm. amma saboda ya ba mu darasi cewa sai an wahala ake cin nasara ya je ya shiga wannan gurin ran alhamis ya shiga suka kwana juma'a suka kwana asabar suka kwana lahadi litinin da sassafe suka kama hanyar zuwa madina sai da suka yi kwana bakwai suna tafiya yanzu awa hudu awa biyar an kai ka ma ka nemi dan ganganci duk da su can ba a musu ganganci a dan kankanin lokaci awa hudu ma awa uku da rabi ma sai kai ka madina dan dai akwai kyamara ne akwai da aka baka dama ka kai ɗari akwai da aka ce ka kai ɗari da ashirin ƙarshe a ce akwai da ake cewa ka tsaya ɗari da arba'in kana wucewa kyamara dar sai ta ɗauki hoton motarka ba mai kama ka sai ka ji kyalan kyalan a cikin waya ka cewa ka karya doka a guri kaza an kai ka kotu an yanke maka hukunci har an turo maka tara ka je ka biya automatic an kai ka kotu an yanke maka hukunci an turo maka tara yi ruwanka ne ka je ka biya ruwanka ne ka biya amma yana nan a rubuce sai wata rana wani abu ya tashi za ka yi tafiya kana zuwa za a duba a ga kiliyarin ɗinka akwai basu suka a kanka sai a ce ka kayi mukhalafa wajen guda kaza akwai kaza sai ka biya kafin ka fita ko ka je neman wani haƙƙinka gwamnati tana nan tana tara wannan tarar da ta yi maka ba za a kamo ka ba amma wani abu a zai sa ka zo wajen gwamnati wata rana sai a maka lissafi saboda haka wannan ita ce ma'iyya khasatul khasa la tahzan inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu akwai ma'iyya kuma khassa kama inna allaha ma'al ladhina taqaw ladina hum muhsinun inna allaha sabirin irin wannan ma'iyya ce bi ta'yid da karfafa gwiwa akwai kuma ma'iyya amma ma yakunu min najwa thalathatu illa huwa ma'ahum kowa da kowa Allah yana tare da shi tarayya irin ta bashi gudunmawa da tsare shi da nuna masa shi ba kowa bane halitta ne daga cikin halittun Allah subhanahu wataala sannan fa'ida ta 21 at-targhib fi sabr bayan an faɗi falalar haƙuri ko kuma an kwaɗaitar da kai akan kai haƙuri to shi haƙurin kala nawa ne shi haƙuri muna da kala guda uku akwai sabarun ala ta'atillah ka yi haƙuri abinda Allah ya sa ka duka ka yi sai an jure ake azumi sai an jure ake sallah sai an jure ake hajji sai an jure ake fidda zakka duk ayyukan addini sai an jure saboda wani abu ne da kake so aka ce ka bayar ko kuma wani abu da kake so a ce ka bashi wannan shine jarabawar don haka shine sabarun ala ta'atillah sannan akwai asabarun an la abin da Allah ya ce ka ai kaza ka kaza ka kaza ai kaga ba za a iya barin wannan abun ba sai an yi me sai an hada da hakuri sawa'un abin nan da aka hana ka faɗa ne ko aikatawa sannan asabaru ala ƙadarin lahil mu'lima ka jure ma jarabawa Allah mai raɗaɗi. Allah ya ɗora mana abubuwa da masu raɗaɗi na jarabawa shi sa idan Allah ya zo jarabawa mutane sukan kasu kashi hudu akwai akwai asakhit at-tasakhut wani idan aka ɗora masa ciwo ko asara ko rashi sai ka ga yana ta fushi ka rasa da waye ke fushin ne yana ta fushi yana ta hura hanci yana ta ɓata bai ji daɗi ba bai farin ciki ba bai so ba kuma bai ma kamata a yi masa haka ba haka yake gani yana ga yafi ƙarfin a jaraba shi kuma sai Allah yana son kama yake jaraba akwai wanda in jaraba ta zo sai ya ta fushi wannan Allah sai ya fushi da shi na biyu akwai asabar wani idan Allah ka masa jarabawa to asabar sai ya haƙuri shi haƙuri kana ɗanɗana abin kana jin raɗaɗinsa kana jin zoginsa kana jin zafinsa amma ka daure ka ciji Shi ne asabar dama asalin sabaru yana nufin baɗaciya abu mai ɗaci ai ka ba magani wa zai sha abu mai ɗaci da kuma ana shan magani ai haƙuri ake yi ba dan yana da daɗi ba to haka ne shi ma sabaru yake ka ji zafin abin amma kuma ka daure kana fatan ina ma bai faru ba amma dai ka jure da ya faru sai mataki na uku shine arrida arrida wani idan Allah ya jarabce shi sai kawai ya yadda cewa lalle abin nan da Allah ya dora mu akwai wata hikima kuma wannan ciwon ko wannan larura ko wannan rashin yanzu ya fi dacewa so haka na yadda da wannan hukuncin na Allah na karba na san Allah baya abu sai da hikima ta iya yiwa daraja ta ce bata kai ba Allah yake so ya ƙara mun da wannan larurar ta yiwa wani abu ne masa wanda yake na laifi yake so ya kankare mun zunubi da wannan jaraba da yamu so haka sai ya ce za a Allahu qauman ibtalahu man radiya falahu rida wa man sakhita falahu sakh idan Allah yana son bawa sai i gwada shi idan gwadawar ta zo i nuna yarda to sai Allah ya yarda da shi idan ya nuna fushi to sai Allah ya fushi da shi sai mataki na ƙarshe shine maqamar shukur wani in jaraba ta zo masa sai ce Allah na gode Allah na gode Allah na gode ya Allah na jarabta ka kana masa godiya ya ce to ni din daban ni shi Allah kana gaba zai jarabce ni haka kawai ne haka na gode ya ga nan ya fi cancanta ya sa jarabawar kuma na gode da ya samun jarabawa na ci jarabawa annabi ayu ai Allah ya jarabce shi kuma ya ci jarabawa annabi ibrahim wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna an gwada shi da ya zama yana son ɗansa so mai tsanani sai Allah ya ce masa yanka shi hmm. ɗan kenan fa guda ɗaya sai Allah ya ce yanka shi bayan Allah ya turo mala'ika ya yi masa bishara da samun ɗan kuma aka samu ɗan aka ce yanka shi da ya ce haba Allah haba ka ba ni ɗan ƙwaya ɗaya to in an yanka shi shi za a yi mai amfanin yanka shi Allah don Allah ya haƙuri a banban ɗana sai kawai ce ya bu inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara kai ɗana zo na yi mafarki jiya ina yanka ka ya za a yi fanzur ma za tara kala ya abu tif'al ma umar ba baba yi abin da aka saka in yan zamani ne ai daga nan za a yi rigima ma yace what yace na ga ina yanka kai ce to ina zuwa wani in ya falle ba za ku ƙara ganin sa sai dai ka ji shi a Nijar ko ka ji shi a Ghana ko a Kamaru amma da yake Allah ya bashi shi ma dan da za su ci jarabawar tare sai ce ya abatif al Umar. baba me aka saka ka yanka ni to yanka satajiduni insha Allah minas sabirin kun ji ba zaka same ni mai hakurin da zai ba da wuyansa a sa wuka ana yankawa jini yana fita falamma aslama wa tallahu lil jabi da uban iyadda zai yanka dan iyadda a yanka shi sai iwasa wuka yace to kwanta sai ya kwantar da shi fuskarsa na kallon ƙasa saboda kasa haɗa ido tausayin da ke tsakanin uba da ɗa ya sa a kasa yankan ya yi bismillah ya yi haka wana dai nawo an ya ibrahim an gama komai an kwantar an sa wuka an yi bismillah ɗorawa kawai za a yi aja Allah ya ce wana dai nahu tsaya an ya ibrahim tsaya kada saddaqatar ru'ya ka gasgata abinda na gaya maka a cikin mafarki inna kazalika na musin inna hadha lahuwal bala'ul mubin lati wannan jaraba babba ce a fili take ba kowa zai iya cin wannan jaraba wa fadainahu to tunda dai an ce ka yankan ka yadda za ka yankan to shi dan yanzu zan fanshe shi maimakon a yanka shi ga rago a yanka a bakacinsa wato dai sai an yankan hmm. amma a fasa a kan ɗan a dawo kan rago kun ga yadda annaba suke cin jaraba shi yasa ya ce wato allah yakan kawo jarabawa wani ya ci wani kuma ya faɗi kamar yadda aka shina daga yau daren da ake sa ran lailatul qadar zai fara daga wannan daren ne ta iya ma wannan daren shine na lailatul qadar so daga wannan lokacin a ƙara zage dantse wasu sukan yi dabara su ce ai an ce a wuturin ƙarshe ake samun daren lailatul Da haka in nayi sallah yau sai in bacci gobe in nayi sallah jibi sai in bacci ma'ana yana tsallake kwana ɗaya saboda ya san a 22 da 24 da 26 da 28 da 30 ba a samun daren lailatul qadr ana samu ne a mara 21 da aka a kwana biyar kacal ɗaya yake faduwa da lailatul abin da baka sani ba a karama makarar idan yau ne lailatul qadr kaga lailatul yana farawa daga magariba yana karewa da fitowa alfajir salamun hiya hatta matsala'il fajir tarifin lail yana farawa daga faduwar rana yana karewa da ketowa alfajir shine dare kenan dare lailatul kadari awa goma sha ɗaya ne da minti talatin a yankinmu domin yanzu muna yin azumi ne na awa goma sha uku da rabi a cikin awa 24 kullum muna yin azumi daga karfe biyar da kwata a nan zuwa karfe 6 da minti 25 ko da tara ma yau ko inda muna yin kusan awa 13 da da rabi kusan dare kenan yakan ɗauki awa goma sha ɗaya da rabi to wannan duka daren lailatul qadari ashe kaga kana da dama mai yawa sana abu na biyu daren lailatul qadar ba sai ka tsaya neman wata alama ba saboda wani yayi sallah yayi sallah sai ya haka ko zai hango ka'aba wai saboda an ce masa in baka ga ka'aba ba to baka dace ba ba wata ka'aba da zaka hango a karama na. ko kuma wani ya ce a daren lailatul qadari kare baya haushi jaki baya kuka baya doki baya haniniya waye waye duk ba haka bane kada wani yana sallah ya ji haniniyar doki ko ya ji kukan jaki ko ya ji haushin kare ce ayya bari in bacci na wasu kuma sukan dogara da wasu hadisai na wasu habbai da suke cewa har rantsuwa ma wani yake cewa daren 27 ne to wannan shi matsalar daren caccanzawa yake daga shekara zuwa shekara to da shi yasa ibnu hajar asqalani ba ya kawo maganganu kusan 46 al-imam saudi suudi ya kawo kusan magana 50 ibnu rajab ya kawo kamar magana 27 akan dai binciken daren lailatul qadari sai suka ce wannan in ka tattara hadisan ka tattara maganganun malaman za ga cewa daren nan wa yake saboda haka abinda za ka ba kanka gata ba tare da kayi misin kwana ɗaya ba duka dararen nan goma ka yi ƙoƙari ka yi abin da za ka iya a cikinsa ko da raka'a biyu biyu ne domin gai raka'a biyu tak Allah ya karɓa zai sa ka yi sallar shekara tamanin da hudu da wata shida idan ka karanta alƙur'ani ko da qul lahu ce ka karanta kaga ai sulusun ƙur'ani za a baka lada sai kai qul lahu uku kaga za a baka cikakken ladan wanda ya sauke ƙur'ani to ko qul lahu kai a dar uku kai a daren nan Allah zai baka ladan kai saukan ƙur'ani tsawon shekara 84 da wata shida idan sadaka kai da naira ɗari za ka iya ware naira dubu ka ce kullum da daddare za ka yi sadakar naira ɗari ɗari idan ka ci sa'a a cikin dararen nan lailatul qadar ya faɗo sai Allah ya karɓi wannan naira ɗarin taka to zai sa maka kayi shekara 84 wata shida wata dubu kenan kana bayar da sadakar naira ɗari kun ga ashe kamata ya aƙalla mafi ƙarancin abin da za ka yi sallah a biyu mafi ƙarancin abin da za ka bayar naira ɗari mafi ƙarancin abin da za ka karanta na Alƙur'ani kul lawa kafa uku to ko su kai duk kasalar ka ne zaka iya waɗannan a kwana goma nan to balle wani zai iya yin sallar da yawa zai iya ba da sadakar da yawa zai iya karatun ƙur'anin da yawa sannan kuma zai yi addu'o'i da yawa na ce addu'an nan su ake ka kasa ta shida na farko ka wa kanka ka roƙa ma kanka kai sannan ka roƙa ma iyayenka da suka haife ka ka roƙa wa matanka in kana da mata ka roƙa wa 'ya'yanka kaga kashi hudu kenan sai kuma ka roƙa wa al'ummar musulmi baki ɗaya sai kuma ka roƙa wa ƙasarka da shugabanninka shugabanni kala biyu ne akwai shugabannin addini akwai shugabannin siyasa shugabannin addini su ne malamai masu mana wa'azi da hudubobi da karantarwa da shiga loko da saƙo suna ba mu ilimi waɗannan su ne wakilan annabawa to a ci gaba da musu addu'a su ma Allah ya sa su gama lafiya shugabanni na siyasa ko waɗanda ake turo mana ake turo mana giran ɗinsu giran ɗinmu mu yana hannunsu su ba musu addu'a wannan kuɗin da ake turo musu da sunanmu Allah ya sa su yi amfani da shi cikin abin su kashe shi cikin abin da zai amfane mu addininmu da lahiranmu da mu to wannan shine a Allah ya ba mu sa'a malam mun yi yarjejeniyar ciniki da wani a ƙasar waje akan na biya shi ɓangaren kuɗinsa a can da sefa sauran kuma in mun dawo gida da nera da muka dawo sai saifa ɗin ita tashi sai ce sai dai in biya shi da saifa ba da nera ba kamar yadda muka yi da fari to mala yaya matsayin cinikin namu ai yadda kuka yarjejeniyar nan ko da tashi ta ko faɗiwa tai akan haka za ku tafi domin kai ma an ta tashin kai ma karawa za ka yi inda ai ba sai ba haka ciniki ne fa ciniki ne da in ya tashi kai ma ba za ka je ka siyar da shi kasa da haka ba amma wannan yarjejeniyar bai kamata a tashe ta ba akan yadda kuka yarjejeniya domin ta yarjejeniyar yan kasuwa abin da yasa take tashi idan mutum ya ga zai asara kai din kai ka ga za ka yi asara sai ka ce a tashe ta shi ma ya ga zai asara sai ya ce a tashe ta misali mutum ne kuka yi da shi zai kawo maka shinkafa tirela daya. ka tura masa rabin kuɗin zai kawo maka shinkafa tirela ɗaya sai shinkafar nan ta faɗi ta yi faɗuwar was? sai kai ɗin da za sai ka ji kana cewa ka fasa ko ba ka ake ba saboda kaga in ta zo ma asara za ka yi ko kuma ɗaya ɓangaren sai shinkafar ta tashi ta ninka kuɗin da ka bayar shi kuma sai ka ji daga ɓangaren sai da ƙoƙarin shi ma a fasa so da san an fasa shi zai nasarar samun wannan ƙarin kai kuma can kana so a fasa don kakai asara shi kuma can yana so a fasa don ya ci riba to wannan shine matsalar 'yan kasuwa in asara ta zo kowa gudunta ta yake don tsoron da kake ji kada Allah ya maka azaba waɗannan abubuwan guda hudu su suke tankaɗa mutum ya yi bauta girmama Allah ƙaunar Allah kwaɗayin samun rahamar Allah da kuma tsoron azabar Allah idan waɗannan abubuwan guda hudu suka gina a zuciyar bawa ya je yana son Allah wallazina amanu a shaddu hubban lillah ya je yana girmama Allah wa kabbirhu kabira yana kwaɗayin ramar Allah yana tsoron azabar ai da'una rabban khawfan wa tama'a khawfan min azabihi wa tama'an fi rahmatihi ana tsoro ka a fada cikin azaba ana kuma kwaɗayin a samu rahama